ya tashi da abin ba yarda ya tashi da tashi amma kuma kada ya tashi da kowa wata ya rubuta masa ya ce to ni dai zan bar kasar ka amma kuma wanda duk ke son biya zan hana shi ya tashi daga cikin kasar shi shiga cikin kasar adar wato kenan daga garinsa birnin lalle zuwa wani wuri da ake ce cikin kasar adar amma kusa da kusa wa cikin wannan hali za almajiran shehu sun yi yawa ko ina tunda ana wa'azi kun ga almajiran za su yi yawa ko ina za su wato sai ana bi kuma ana kama su har aka kama wasu abin mutanen gimbanawa mutanen shehu aka biyo kusa da shi ya tare an ka su wannan shi ya yasa kuma sarkin gobe ya kara fushi ce gaba ɗaya kenan zai tafi fada su da yaki da ya fito aka ce ga sarkin gobe nan zai to ya mutse wannan ya sa musulmi kenan sai tilas na su yi shirin yaƙi ba a shirin yaƙi sai da sai da shugaba don haka wata suka yi baya ga shekaru zan shugaba rawar da suka sa suka kokanci sarkin gobe suka tsaya ga wani abin nan kusa ga wani tarki da ake ce ma kwato akwai kaya su tun da ya zan talakawa ne abin nan sai suka shiga cikin kaya sarkin gobe ya fito gari da an ka hadu an ka yi jefa masa kibau sun ka gudu kashe abin nan kore sarkin gobir ya an kori sarkin gobir shi ke na an kori kowa idan ba mai ƙarfi cikin sarakuna kano zari a katsina wane ne eh, duk da ma su da shugabansu to an ce an kori sarkin gobir saboda kabu ya ɓaci daga nan kuma waɗanda an malamai na kowane gari sai su tashi su faɗa da nasu sarki dama talaka su gaji da su wato an gaji da su gajiya domin in kana da godiya ta haifi namiji ba naka ba doki ko ne ne in an ko sa an ka yanke kasuwa to ba na talaka ba eh. sannan kuma mata abin nan ya kowa sai ana iya banshe ta baiwa a sa gida mun ga wata talakawa ko da an kaɗin sun masu hmm. saboda haka wato nan da nan an kai yaƙi an kare don sun sadakunan da yana kora sai wanda yake ya yi sulhi an kaba shi wannan shine takaitaccen ana yawo ana wa'azi da yana wa'azi da ya har ya komo jihadi ah, tun daga gwandu kuma abin azbinawa da wane ne suka taru aka yi wani yakin alwasa wanda ah, an koyi azbinawa daga nan an ka taso kuma an ka kwastanci gobe har aka komo sifawa daga sifawa ana ana cin kasar ana tsarawa har aka kawo sabbaro daga nan kuma bayan shehu ya kawo sakwato shekara biyu ɗaya yayi amma cikin wannan shekara biyu an kaci sarkin gobe da cin sarkin gobe shi kenan aka kone alkala wa bangaren sa sauran sarakuna da abin daga wanda ya fi sai wanda an kashe da wannan an kafa daura ta musulunci wannan lokaci wa'azi mai wa'azi ba ya da abin hawa mahi girma abin hawa doki ko raƙumi amma kuma shehu bai taɓa zakkuwa iyakashi cikin ƙasar sakkwato wato iya kashi an ka a gabas bai kawo gusau ba amma kun ga wa'azi ya kai adamawa saboda haka wato in dai mutum na kafa alheri duk inda yake wato nan ne tsakar duniya yanzu zai wasu kada ka ce ina yi ba aji yanzu ne zai wasu kamar na so yake domin kowane talak kana son addini kowane talak kana son musulunci domin musulunci zai ɗaukaka shi kullum in ka ga mai faɗa da addini to wanda yake yana cin gajiyar jahilcin mutane kun da kun ni na gode kwarai da da ake gaya da kan to duk abin da ka ji ya fita daga wannan abu da ni faɗa wato ba daidai ba ne eh, domin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi yaki da ƙarfi yayi yaki ba da mu'jiza ba ka gane a kashe su kashe wa gaskiya kamar mutum take mutum in an hake shi bai da ƙarfi ta shekara biyu ana tallabe da shi mm. sannan bayan kanan ya tashi ana tallallashi ashi karfi sannan ya yi abin ya zan wani abu haka gaskiya take ba ta tashi ɗaya rana ta zan wani abu cikin lokaci guda shi da sai ta an ta lallashin ta amma ƙarya ita ke tashi kamar hadari ta ba da tsoro ta yi abin kowa ya firgita bayan haka na sannan a gane ashe ƙarya ke abin hadarin kaka ne babu babu ya lokacin da samu garin albarka amma mala abdullahi bai taso daga sifa ba sai tsaya bodin da tsakanin bodin da sakkwato wul biyu ne ah, saboda ka yana bodin da shi kuma shehu na zaban kowane na zama cikin yan gonakin su ana yi noma babu wani albashi ba kowane da shehu ya ko sakwato mana abdullahi bai ya tsaya can ga tsakanin sakwato da bodinga mil goma sha biyar ne to da ajali ya taho ga shehu kamin ya taso a yi mil goma sha biyar sai shi ɗin ya shiga da koyi maza kuma ko abin nan koyi mu baya ga ga ɗan shehu kun san mana abdullahi wato tsanani gare shi duk in ya yi sarauta duk zai kore ya ka irin mutanen da yake so saboda ka ya kawo an rufe kofar gari ko san kowane gari an rufe akwai ganuwa wacce ta aka rufe aka hana shi ko zuwa ga wajen nan ga saboda ka sai aka naɗa bello sannan yana da shekara 25 yana yaro akan shi dan shehu ne kaddara a wannan lokaci wato shi ne na jan yaki domin ga kuruciya kuma ba Eh, ubansa shine shine jagora ga abubuwa wato kun ga eh, abin nan yana da abin sannan kuma ya yi karatu ya yi karatu ga malam abdullahi ya karatu karatu mai yawa za a ce bayan malam abdullahi ko da an samu dai wasu malamai babu da wanda shi shi wato da karatu kuma da son adalci amma a ce an zaɓe shi don yana ɗan shehu ɗaya kun ga ta duka ce ta shida mm. ah, kuma ga kurciya shekara 25 kun ga ta kenan waɗanda na zaɓe shi nan kenan duka Filas ne za a zaɓe su kuma ƴaƴansu ya zan gado in ya zan gado ba mai kuma ta wanda duk ya yi gadon sarauta duk iya karatu don karatu bauta ne an kanada shi ya yi adalci kuma ya daɗe ban bai kawar ba yana da shekara 20 48 to kun ga kenan an naɗa shi don yana ɗan shehu saboda aka wato majalisa duk za su zan abin nan za su zan gado ba wannan ba kuma ƙasa duka ko ina mm. ah, kun ga zamanin shehu kamin ya ƙaura ah, Zariya sarki uku an kai duk gidaje daban-daban in wannan ya ba an malami ko cikin sai a zaɓi wani ah, kano biyu an kai suleiman har lokacin cikin infaqul maisur an ce wa amartu alaihim al-faqih wa adil sulaiman ibn jamal da ya mutu ba ce na ƴaƴansa ba sai an ka ce sai wa an malami ku cikin su an ka ce sai liman dawo ku bashi kamin abin dan kamin liman dawo ya mutu shehu ya mutu saboda ka sai ƴaƴansa sun ka ci gaba daga nan da komai kowa wanda a taimake su fulani za su amshe musu don ba suna son su mai ba musulunci ba musulunci sai kuma da yace lokaci kaza ina zuwa ga malami da ya samu wannan sai koma can da an ka sai aka koyar sarkin barno tun ka komo lafiya lafiya bare bare shi ke da shi ko ba lokacin da suka yi haka eh. a sauran ba su bane wani ya agadas ba a'a agadas a'a wato musulunci ya fito daga yamma ya fito daga yamma wajen agada saboda haka an yi dauloli na musulunci su ga awo su adina askiya duk wajen adina daga can suke saboda haka wato musulunci da ya fito muna daga wajen magari da ya fito da ya fado su wajen libya daga nan har ya fado abin nan niger daga nan kuma ya abin nan ya abin akwai makaranta wadda an kai ta san kore a agadas daga cikin malamanta akwai wasu wadanda sun ka taho kaɗan sun ka eh, sun ka kafa addini kaji ana cewa abin nan katsina ta shahara da malamai asalin malaman daga can sun ka taho suka taho suka zauna katsina don haka nan ko ina kana ji ana cewa za ka za ka katsina karatu wanda wannan kuma ya ba da tarihi har lokacin da tura za su yi makarantun ne aka ce a tafi katsina ka gane hmm. amma daban-daban suke tsakanin majini da shehohin shekara mai ta kaga akwai nisa eh, idan misali mace karatu bayan tafiyar mijinta sannan yaya mijinta ya yi tafiya sai karatu bayan bayan to kafin ta rasu ko ta ba da wasiya cewa in ka mutu a kai ta garin to sai ga shi mijin baya nan za a je a aje ta a da ne sai ya za a kai ta ba a ga mutum abin nan za a kai ta in ya zan in mutum ya wasiya a kai shi wuri kaza to sai a diba in wurin nan akwai wasu bayan Allah ko ko tsakanin su to za a dauke shi a kai shi ana iya dauka daga cikin birni a kai kauye ko daga kauye a kawo cikin gari ya halatta shi wannan ana cewa na dawo daga tafiya na iske an gama sallar isha kamar karfe bakwai da rabi to za a rama ta kano ne a idan mutum ya shigo gida ya komo gida akwai sauran raka a guda bai ya yi sallar can ba ko zai ta kifawa ta yi shi amma kuma in ya yi daga can kamin ya zo gida to in ba za a ce sake ba kuma idan mutum ya tuna wata sallar da ya bari ta can don mutum ya tuna sallar kasar bayan yana gida ya ce akwai wata sallar da ta to zai rama ta a kan kasar haka nan kuma in yana cikin sallar kasar ta yi tuna akwai wata sallar ta gida wadda ya bari a dinnan lokacin da yana zaune in zai rama ta zai rama ta kan sallar gida ina tambaya aƙidar wa'annan mutane idan an yi alkawari da su direban suka ce ya kawo musu mawuta to da ya kawo moto za a tafi wa'azi bayan sun cika moto ta sai ga wata sai suka su ci gaba da su su wancan to ba ya halatta su abin nan a walwale in ba shi ya yi walwale alkawari ba eh? in ba su lafiya wannan da ban kawun kenan bai kawo motar da za a amincewa ba da daga cikin sharuɗa ba a kawo an mota mai lafiya ba kuma a kawo zai don da ka amince ma a ba magana gudu ku ba gudu gudu ba da kyawo wannan shi da wani wannan ba musulmi ba suka tsinci kuɗi to wani za su lafa wannan kuɗi ne sun ko ba su kai baitul mali ba nasu bane na an tsintuwa in ya da ta musulmi ce ba ka mallakarta wannan wannan shi da mai biyan yana cikin ah, yi musu aiki wato kasuwanci to sai shi ma Allah ya goye musu nan shi yan kudin sai ya ce zai ware ki haka ya ga ya ya sa mutum don haka wato ah, kullum muna wani abu wani muna wani kamfani wanda ba ya da kyau wato mutum yana da yaransa suna masa aiki ba ya yanke musu albashin domin abin da sun kasata wato wannan zai sa kullum kamin a rabu da fada za a domin ba a yi shiri na gaskiya ba kuma in kamfani ne kowa ya kawo dukiyar shi a san abin da kowa ya kawo in aiki kake a yi kima aikin ka a yi kima kudin da kudi yadda za a ba kowa hakkinsa kun ga sai a dade ana yi wannan kun ga ya ana ba wannan ba ma har da motoci yanzu kudi ba yadda duk abin nan taxis kusan ba waɗanda an ka sani ba ke tuka su a ɗauki mutum a ta a da shi a amshi kayansa a ko kuma a kashe su mm. don don ɗaya musulmi wata ba koya musu tsare amana ba ya kamata yanzu amma inda muna da hankali in ka zama mai taksi o in baka san shi baka ka da domin ya zama haɗari to kada a shiga in ba in ba shiga ba ai za su mai mota in ya san haka ba a shiga in ya ba wanda ba sani ba ba sai samu wanda ya sani ba hmm? to kuma ya ba wanda bai sani ba shi kuma ba karantar da shi har ya san eh, ya san abin nan eh, amanar kansa ba sai ya dauka ya ci sata sai abu ya komo ya mace kuma akwai amintattu iya amma akwai aminci ya danganta ga sanin addini don babu sanin addini biyu da mutum ya yi bayan kare ne ya kashe ya ci mutum ya bani mashin ko mota ina mai haya nan da nufin na haya sai na ɗauki wani mutum don ana su so na kama mu ba to da na kai shi na dawo zan gaya mu mai mashin ɗin cewa na ɗauki wani mutum in ya ba ta abin nan wannan ka ce ba na wa ne in ba na wani da ke ka amma da yake ba na wa ne ko ban nemi izini ga mai mai shi na cewa in da wanda ke bukatar taimako in taimake shi ba to in gwamnati ne ma haka ne ko na gwamnati ne haka ne to dai ne ya ara maka take wani aiki daban

ko na kano su dan baki to waɗannan duka sunaye ba a cewa domin babu babu wani addini ciki ba a cewa ba su da kyau amma ana son suna wanda yake zai tunatar da mutum addini don haka na abdullahi a khairul asma'i ma ubbida khairul asma'i ma ubbida aw hummida ma ubbida la aw hummida wato abin da yake an ambace shi za a ji addini ko abin abdullahi abdurrahman abdulaziz ko kuma muhammad ahmad hamid wanda yake akwai godin allah ciki ko kuma sunan wani bawan allah wanda yake ina ambace shi wato da an kira shi mutum da cewa gidan nan addini kun ji ana cewa wanda ya yi abin nan wanda ya samu ya'ya ko uku ne bai samu ɗaya muhammad ba wato shaidan ya rinjaye shi amma idan mutum ya yi sunaye waɗanda yake babu addini ba ce bawan wane ba kamar ɗan zariya na abin nan ɗan kano dan abin nan dan da ku da wannan duka ɗan dan mutu ba akan ba da wani abu nan mutum ne sai ana kiran shi Allah amma dai baya su hmm. nan ya yi wuce mana to Allah ramma wato nan wato wata daraja ce wai mahallacin qur'ani ya shi ne yake cin Allah ramma da wato Allah ramma shi ne malaman kasan nan wato wanda yake haddace qur'ani kamar kasar ko ba haka ba kiran malam ya yi fara hama da to ai yanzu Allah ramma ma bai nuna yana da wani ilimi hmm. saboda haka babu wata daraja kaddara mutum ya haddace ya haddace qur'ani amma bai san ma'anar shi ba ni ne ne amfanin aikin da yi kamar jaki kamar an ala ma jaki abin nan ta yake matsayi Masu da ima masul da zina kuma da taurata sun ma lam ya'malu wa kuma sal ima ya amalu asfara na sai ka san abin da a cikin sannan ya ma amfani. nan ana musu baja ne malam wai zai haddar shi wasa to wannan ya abin Allah sa salata ne akwai wanda suke والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باب في زكاة العين. wato ka zakar kudi zinariya da azurwa shi ne ayi wal harf da zakar noma wal mashiyatu da zakar dabbobi wa ma ya kharu min ma'adin haka nan abin da ke fita daga ma'adin in mutum ya wani ma'adin gulmi haƙar zinariya ko yin azurfa da ya fitar kuma zai gidda zakar wa zikirin jizyati da ambaton jizya wato wadda ake azama kafirai ko wace shekara waɗanda an fi amana da su wa ma yi halin halmin tujjari an jirgin mata da abin da ake karba na kastam daga masu fatauci na abinan kafiran amana wani harbiyi na ko kafiran da ake yaki da su in sun tausun yaki in sun tausun fatauci cikin ƙasar musulmi abin da ake karɓa gare su wannan shi ne zai yi magana a kansa ai bakatul mashiya ma'adini sannan jiriya ta adinin mutanen adinin jiriya sannan da kasta na musulmi na abin da kafiran amana da kafiran da ba na amana ba ta zuwa bakwai ke shi da musulunci kuma yana zuwa yaƙi wato kana zuwa yaƙi yanzu وزكاة العين والحرث والحاشية فريدة وذكر أن أبوه وأبوه فاتوفر الله نين وذكر كبي فاتزينا بهذا أجر فاتذكر نوما تذكر أبنا دبوبي zakar dabbobi kuma da shanu da tumaki da awaki su ake ce ma an'am wato wajiba ce ah, amma ya ko ah, to mu karanta sharhi yace farilatun huda fil aam athani min al hijrati wato cikin shekara ta biyu bayan hijira an kamar shi ta wajiba da wanda wannan yi abin nan babu zakka ko ni yau in shirka ودليل فرديتها الكتاب والسنة والإجماع أبن ده الدليل نتوى يتفر الله للتافي ده سنة ده كما حدوى ما لمي من جهد وجوبها هو كافر من ده تي زكاة واجبة بتي هذا الكافر وما أقر وجوبها وانتما من أداء حاضر wanda ya yi ikirari da karfa da cewa wajiba ce amma ce ba zan bayar ba to za a karbe shi da ƙarfi shi ya ce a shi wa uku da minhu karama a karbe shi gare shi da ƙarfi ko da ya kai ga kashe shi ba ko wato ya shigo kuma an karba da ƙarfi ta ta san masa niyyar sarki da tarshi da ya karba da ƙarfi ta san masa wala ya kafuru ba shi zama kafiri matuƙar da ya san wajibati wa ibn habib yakfuru amma ibn habib yana cewa kafiri ne wato ida amma an nisantar da magana shi ta yi nisa domin mutum ba ya kafirta da aiki sai ya sai in ya gani da abin nan halattawa kun gane wani ha shuruɗin wujudu tana da sharuɗan wajarci wa shuruɗin sihatin da sharuɗan inganci wato kenan yana yi wa abin da ya ba su zama ba sai da wannan kuma sharuɗan da yake sai mutum ya yi sannan ta ta inganta ga cewa ya fi tsara fa'amma da ula na farko ta shara sab'atu fil da wata bakwai ne wa inna ma kana sab'a da da an na adam al islam min shurut wujud min shurut al wujud mabniya ala adam shiqab al kuffar da furu' shari'a cewa wato musulunci sharadi ne to inda mun ka ɗauka kafirai ba a za musu hukunci ba sai su musu kun gane wala san su babu hun biha amma abin da ya inganta ko kafiri an ce shi babu zakka sai dai kafircin sai hana fa yakunu al-islamu shabba shafa da haka nan ke musulunci sharadin inganci ne kafirin yin da zakka ya fi da zakka ta wajen ba sai dai ba ta inganta ba domin babu musulunci kamar yayi alwala kun ga yayi alwala ba ta inganta ba wato su sharuɗan na inganci al-islam musulmi na wajarci al-islam musulunci wal kuriyatu zama da dan da bawa ko niyan dukiyar shi babu zakka wal misabu kuma ba ta da wajaba kan mutum sai dukiyar shi ta kai ga wani matsayi da za a ce ta kai misali kun gane wal mulku sannan kuma shi ya ke ta ba an ba shi ajiya ne kawai ba wal haulu fi garin ma'adin sannan da cikar shekara in ba da ma'adini ba ma'adini wanda an ka haƙo in yau ka haƙo zinariya ishirin ko ku azurfa irin hami mai ta sai ka fita zakka wal mu'asharat kun banda da su noman da mutum ya yi wadda ya girbe ran nan ko rabbe yanke ran nan zai hidda zakka in ya isa zakka فسوى شيء حركة هذا مدعيني في العين كما شرع إن تفيد زفارة تبي إن ديك بعد وقتاعد المتنباش نعم في المتنباش نتشي يتقل شيء ومجيء السائي في الماشية إن يظن لبدو ديني كما تو كما إن كاتن أتوتاه وإن ذي تارا كل متن يا كتر وكيب سائي يا زوا يا كرمان كم غاني idan akwai sa'i ba wanda masu dabbobi su hidda zakka su ba wanda sun kalla rana ba sai sa'in ya tafi ya karba in ya tafi ba ce ai mun bayar sai ce a ba wanda ba Thank eh? you. Eh. abu wanda za a biya bashi da shi kamar da kana da wasu gidaje waɗanda ke an sayar da su wato za a biya bashi to mutum zai biya abin nan zai hidda sarka amma za a tsaye gidan zama a gidan da mutum yake zaune da shi da iyalinsa wanda yake alƙali da sayar da shi ko wani abin sa bashi ba a mu'adala bashi da shi kun gane zai zo nan gaba eh. ya zan can akwai masu إن يعلم a أقوى ما سؤال أبن الزكاة muru الوصول kuma inda yake akwai sa'i yana yiwa ya kawo inda kake amma da kana cikin wani jiha inda yake ko akwai sa'i bai ya kai gare ka to wannan kamar babu shi zaka fita wa amma ko wato ta biyu mace ce sharuɗa na na inganci ta arba'atun hudu ne an niyyatu mutum ya fitar da niyya kun gane ko da ya fitar kawai ya yi ta kyauta da shi da zakka ba kenan ni ya imam ta san masa ni ya sarkin da ya fitar da karfa da karfi eh, wata bi ta fara bi mawdu'i wujubiya kuma da raba ta inda ta wajaba mutum ya raba zakka inda zakka ta waje ba wato wurin da dukiya wa da ha a wujubiha sannan ko mutum ya fitar da ita bayan ta waje ba a da mutum ya fitar tun da shekara ba wato ba tauba ce duk da haka ta haifar wani wajen halin imamin adil da bayar da zakka da sarki wanda a adili shi a hadu haɗu haɗa karɓarta wa sarki haɗa bayar da ita in kana in akwai su don akwai sarkin da za a ba ya rabba ta to shi za a ba kun gane ko auli arbabiha wato abin in kana auli arbabiha ko ko in babu sarki to mutum ya raba ta ga wanda ya kamata a ba الثمانية المشار لها وتوصيل نوعي كفر وطن بأنك إشارة تكرم شو أنك يبون وزوع بريسي بمقدة حملة ضمن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وغير قد وفار منه في سبيل الله ومن السبيل wannan shi ne sharuɗa wato asalin zakara ya faru ana ta zakar zarfi shuka ta karu abin da ake ce ma zakka zakka ƙaruwa sun eh, ba domin ya za a kashe ragewa don mutum ya ba da zakka ba ragewa ya ba karuwa ya yi don za ta karu duke shi za ta karu. kamar mutum ya yi ya yi domin ya yi dauɗa ga jiki ya yi wanka don ga ba ragewa ya ba karuwa ya yi hmm. wato ta ga a ce ke rabba na kasu gani zuwa da rai domin Allah zai kammala ta kamar ta yi wani ba ba ba eh, in ya zan ya dubu ishirin nan bai da wani abu da zai biya dubu goma ba shi ɗaya ne ko kawai da gama barka abin da dubu goma kawai waɗanda to hmm. wa amma da fatin harfi amma da kan noma fa yau mu hasadi ranar da mutum ya yi ya girbe ranar zai hidda zakka kun ba ne ah, wal ayn yasu fa fi kulli hawli marra amma abin nan kudi da dabbobi to kowace shekara ya fitar sau guda amma zakar noma in ta fitar sau guda za a cewa ka koma da fitarwa sai abin nan matuƙar dai ba ka koma wani noma ba ko shekara nawa yin yana kime da za ka har hudu ba ka ba kun gane ولا زكاة من الحج والتمر في أقل من خمسة أو ستة باب زكاة قايا بدبينه كما بإنبي fi aƙalla ma hamsta cikin gabin da ya kasa arziki biyar abin da wa zalika sittatu aqatu zatin wa rubuqa ne wato abin da an wuski sa'i hudu su sa'i daya in annubi hudu su sa'i daya mudu kamar haka mutum mutawassidi in ya cika hannuwa sa'a mudu kenan idan ya sa hudu haka su a sa'i daya sa'i sa'i har sittin su an abin wuski fara wuski biyar su an yi abin nan su ne misali wato sa'i ɗari uku wanda noman ka da kai sa'i ɗari uku ba da zakka a kan akwai gwangwanin da ake to in ya ga zafi shi nan sai ka kaddara da wanda an daidai mutum su ne wanda ya cika hannayensa bai banke su ba kuma bai zubo su ba to sai ka auna ta kan kagani sun ka samu damman ka wato ka auna jinin ka duk cike da mai guda ka auna ka ga ya yi sa'i kaza ta sai ka buga da sauran damma in ya yi sa'i ɗari uku ba ka kawo ba an ce ba sai abin nan sai in ba in ba su kai sa'i ɗari uku babu zakka mutum ba shi da sa wa zalika sittatu aqfizatin wa rubu qafizin to akwai mutanen Tunis a wannan lokaci wato ba su amfani da ba su amfani da wuski sai suna amfani da kafiza mun yi wancan wala yuzkidu dawdu zakata haddin wala tamrin wala mashiya bashi ba ya kayar da zakar noma ita ce kwaya ko dabino wala mashiya ko dabbobi idan mutum ana bin sa bashi ya yi noma noman nan ya isa zakka amma kuma bashinsa duk zai kanyi abin da ya noma ko kuma yana da dabbobi sun shekara sun kai nisabi amma ana bin sa bashi wanda yake ba za a sayar da dabbobin nan a biya bashi duk za a sayar da su duk da haka sai ya fi da kun gane kana da shanu ko kana da tumaki da awaki wato sun kai zakka misalin tukiya arba'in ko kuma hamsin ko sittin amma ana bin ta bashi wanda yake ba an sayar da su duka ba zai biya bashin ba duk ba ka sauka eh? ba eh. ko kuma kayi noma sa samu hatsi wanda yake ya isa zakka sa an sayar da su duka ba zai biya bashin ba duk ba ka sauka da zakka amma da kada da kudi kamar yadda ya gabata kudin nan ya kai zakka sai dai ana bin ka bashi wanda yake ya na kudi sannan kuma babu wani abu da za ka sa ga mu'amala abin nan bashin shi ke na abin nan zakka ta faɗi wanzu abin da zai sa daure ba kudi tana da kudi ga su ana bin ka shi wanda ya canye wanda ya canye ko kuma ya rage abin da babu zakka an ce babu zakka ko da zai canye duka da wasu an shi zakka da kawai ya yi noma ta dama ana bin sa shi wani da zakka ya a sannan abin a tajiri ya kwashe sauran shi ya zauna <laughs> ki ci gaba da cin wani bashi ba ta eh? a ya kamata kayan fatauci domin abin nan kayan fatauci ana kima su da kuɗi kima kuɗi sun za su ina gani amma ban gani ban gani rubuce ba sai dai tsammani domin kima kuɗi ake yi musu ba kima yanzu nan ba ya kamata a musu shekara kuma su kowace shekara ne kan gane

kana da abin nan ana bin ka bashi ka yi ta abin nan kana noma kana cin bashi kamar da kawawa ke yi ka gane bayan da ka kare noma a kasar da kaka sai aka iske bashin da ka cika yi wannan noma biya ce ya hasin nan duk ka gane duk da aka sai ka da zakka to ko ka hidar da ita ko a duka bashin ta kuma inda wani ya sakamakon ma kana ga aiki wannan ka gaba ruwanka ta gane yau sai ke nuna kana cewa na wani ka kuma samu abin da ya kai abin nan a sa'i da uku ko abin da cewa kana to shi kenan ko ni yawan bashin da ake bin ka yana haihu zakka haka nan kana da abin nan dabbobi suna haihuwa sun shekara ko ni bashin da ake bin sai ka haihu zakka ka gane mutu gaba eh da Thank you. ya kai ina zakka ku zakka don ba zakka kuɗi ba ce mutum da ya yi abin nan ya sai ya yi gyaɗa gyaɗan nan wato sa'i metan metan da hamsin misali sa'i metan da hamsin ba kun ga kai dari uku ba amma sai ya sa a gaba ta yi tsada sai ya sayar da ita eh, naira dubu goma babu zakka a kan sai dai musu zauna har shi haɓa bi to ba zan da wasu wasu sannan zai fi zakka ka gane amma da ta isa zakka sun kai ɗari uku yace ba zan hita zakka ba sai na sayar don ya fi sauki ya sayar duka a ba ta kai naira ɗari shidda ba duk da aka sayar hidda zakka sai aka sa kashi goma ba da kashi guda nan ba kashi arba'in da ya kashi goma ya yi don zakar noma ce ka gane sama da ba a eh. agricultural da ake bayarwa na bashin noma eh. ana duba eh. hmm. kuma a cikin gona za a da kaji ko miliyan su ba su da zakka kaji komi yawan su ba su da zakka haka nan abin da ya shafi tsuntsu ko da jiminni ne ba su da zakka amma abin nan shanu in sun kai talatin ko abin da shi haka nan akwai zakka gare su in ba su kai talatin ba babu zakka tumaki da awaki sai sun kai arba'in in ba su kai arba'in ba babu zakka rakun masu sun kai biyar in ba su kai biyar ba babu zakka ka gane ba shi ya saya ba shi ya ɗauka ya sai waɗannan dabbobi duka sun ka shekara suna gona na gona sa sai ya rika musu zakka ko ya biya ba shi ba wuce gaba eh. Eh? Eh? sai an in ya mutu bayan bayan tarina ko bayan an yi girbi sai an da zakka amma in ya zartu bata nuna ba ko tun ba girbi ba ya mutu shi kenan waɗannan gada wanda ya samu misali da wanda bai samu shi kenan ba shi hmm, babu da wanda zakka tun da bata wajen kawai mutum abin na an yi azumi da shi tun rana ba ta faɗi baran ran kwana tsoron talatin ya mutu akwai da tafi da a kansa to sai mu ci gaba ko eh? ya zo wanda a daidai da kayan sai a ce nema in ya zo daga wanda sama gare ka sai a ce a abin nan koda koda guda ce ba shi tsaye in wanda kasa gare ka ne zai kyaro zai ka tashi in wanda ya daidai da kai ya neman ka tashi in wanda sama gare ka ya umarce ka tashi za <laughs> a dubin da ta fito a ba ta ma'ana a haka da kun gane bambanci tsakanin addu'a da da nema da iltimas da abin umarni duk umarni ne amma da abin ya danganta ga wanda ya fito mu ci gaba kun wala zakata alaihi fi dainin hatta ya wato idan mutum wato yana abin nan ya ba da bashi to bashin nan yana da hannun wani to babu zakka gare shi sai radda ya karba kun gane ko hata ya kabila wa in aqama aw ko da ya zauna shekaru ga hannun wancan bai biya shi ba babu zakka sai radda ya karba ya fitar da shi an kudin shekara guda wa kudi ba sharhi a ah, in bai in bai shekara ina maganar zakka yi zakar shi da shekara guda wato ba da kabli bayan karbar shi mu karanta shirin shi wala zakata alaihi babu zakka ga mai dukiya shi bayin wato ga bashi wanda yake asalin sa kudi ne ko urulla ya ba wani hatta ya kabi da kusa ya karfe shi rufi da bai dai alwatarance ne ya bayar madalin bai ko sayarwa yayi ba biya shi ba ka kana mutu kyau in ya dama mai aje mai koda mai koda ne ko mai ajewa in ya tsaya ajewa yake bai sai ba sai ya tata misalin zalika ya kuna inda ku malu fasalahu rajulin yana da kuɗi ya bayar da shi rance ga wani mutum ai yashtari bihi sil'atan summa yabi'uha daina ko ya sai wata wasu kaya da kudin sannan ya sayar ma wani mutum bashi to kun ɗan da karɓa babu zakka wa in aqama a awama ko da bashin ya zauna shekaru inda almadini gun wancan da ake bin bashi fa inna ma yuzakkihi rabbuhu bi amin wahidin wato radda an ka biya shi ko da shekara biyu ko uku ko kuka an kai sannan aka biya shi sai ya biya shekara na shekara guda kawai lima limama na bin sabi wato don abin da wuce na shekaru ba sa sai an yi sama an fitar abin da ya lokacin da ya taho ba sai hada da abin da an gare shi ba da eh, an ce da shekara guda zai fitar da haka da ya amfani da wanda mutum da yake a lokacin ya fi misali in ma kai misali ko kuma dama akwai misali wajen sa to in mun dauka kudin bashi ya ga ka ta misali na bana ya kasa misali amma akwai wasu kuɗi ga hannunsa ko ko babu to shi ke zai yi da zaka waɗancan hmm. Hmm. in babu shi kenan ba a'a ba ba ya fara ka gane a nan wajen kudin sa wanda yake da ba su cika shekara ba amma kuma da yake bin sun shekara sai aka kwamba ne ba wanda yake bi ba shi ne su eh, eh, eh. kun shekara to daidai wani lokacin suka zata sai aka biya shi wadanta inda ba su sai zata ba zai yi haɗa da waɗannan shekaru da su lokaci ya yi ba ana fata ma idan mutum yana bin bashi eh. kuma da hanyar yana ba a duk wanda ke ba shi da zuwa shekara eh. lokacin da aka biya shi wancan bashi da yake shi hmm. an biya shi bayan ya zaka ci dukkan shi da wata shida eh. sannan shi kuma zai zaka ci su to shin shekarar su sun canza ko nan ko ba su canza ba lokacin da ya karba sai hidda zakka shekara guda abin da nake kana kan sallah ne ya dawo nan gaba wato bayan ya ci gaba da rayuwa ya danganta da asalin waccan in ya za asali guda ne don ya sai kaya ya ba wani wannan jinkiri da an kai bai da shi daga asalinsa ka gane amma da mutuwa aka yi a yadda ta yabba wani bashi to wannan ma kuɗi ne an bashi sai sun abin sai sun shekara an ga ta mana tambayar da nake yi ba ta saka a kasar yana da gwamnati kamar guda biyu waɗanda mutum imani na ya kuma amma ban gina ba ban gina ba kamar yanzu a kasar ko ka gina ka ka abin nan eh. ko ka gina ka dangace duk babu zakka gare su ko nawa ne da duk irin wannan da su yi gwamnatin nan najin naka ne duk babu zakka gare su in ya sayar gudun ya shekara da hannunsa to na zakka a'a in billahi ne ya abin nan a ba su zakka gare su ijara shi ɗaya ke nan an ya sayar a'a babu babu zakka da kasa kamar a matsayin ya tsara ya saya ya bayyana sayar to in ya zama mai jiran sai ta yi tsada ne ya sayar babu zakka sai rage ya karbi kuɗi sai rage ya sayar sai ya da ya karbi kuɗi sannan ya hidda zakka amma in ya zama cikin mai taho ta ne kamar kuɗin idara ne in ya ko ko ga ya samu riba ruwa ba shi to shi zai nisa hada da cikin kantinsa da komai shahada shi hidda zakka kun gane to wa ina wa ban ko da zauna shekaru duk da zaka guda yake yi wai ga wasu motoci guda biyu yahu idan mutum yana da ƙurulla wadda yake ba shi ba mudiri ba ne wato mai ajewa ne sai ya yi tsada ya sayar to babu zakka gare shi ko shekara nawa ya yi ga hannunsa sai rabbi ya sayar wa in kana da yana awal alimin miratin falyastaqbil hawlan بما يقبل منه wato kuma yau ga wani bambanci mutum ne ubansa ko wani nashi ya mutu ya zabi kasa ko ya zabi wata dukiya riguna ko waɗanda ko abubuwan da yake su dai ba su da zakka ko komi yawan su komi shekara nawa sun kai da hannunsa babu zakka sai rabbi ya sayar in ya sayar kuma ya aje kuɗin shi bai koma shekara kun gane haka nan ba gado yi ba wani na rotse an daga alƙali mai ya ba shi arshi shi na haka ga abin nan da uban su ya mutu ba raba musu gado ba ba kowa na shi ba ya yi zauna shekaru babu zakka ba raba ba babu zakka domin kowa bai kama na shi ba ko da an kai ba kowa rika na shi kun gane ko to nan shi ne ga shugabanni ko su da sun ka fitarwa balle na akwai yara ciki na akwai yaro wajibi ne akwai dukiya a raba ta ya shiga dukiya halaka amma ba zan da mutu ba zan ta hannunsa eh, ta halaka nan ya ce wa alal asagir zakatu ko fi amwalihim fil aini wal harth wal mashiya wato kowace ibada tana bukatar sai mutum ya balaga sannan za a yi za ta waje gare shi ah, ya balaga yana da hankali amma banda zakka musulunci da yake nema gare ka in kana da kuzan in kana da kuɗi ko kana da dabbobi ah, ko kana da abin nan ah, ana ma noma to ko yaro ne ko mahaukaci in ya isa zakka ba a yi zakka kun gane ba kamar sallah ba ne za a ce sai mutum ya balaga don haka ya ce wa alal asajirin zakatu akwai zakka akan kananan yara fi amwari da dukiyoyinsu fil ayin da kufu wal harsu da eh, noma yanzu mashi dabbobi a kawo gafa ko ya hanyar can wasu aure ba ba wurin wucewa ce ce su ce don abin da an karo ya cikin a cikin muwatsa abdurrahman qasim abi annahu qala kana aisha radiyallahu anha taluni ana wa wato wannan abdurrahman ibn qasim ya ruwaito daga ubansa wane ne ubansa muhammadu ah, muhammadu ibn abi bakar wato yana cewa aisha ta zan tana renon mu tana tana ita ke cikin ta al'amuran wato aisha matar annabi waɗannan ƴaƴan ɗan uwanta ne wato ni da ƴan ɗana ya kiwo mani muna marayu fi hajari a cikin wato gaba gare ta ana tafi hijiri wato yana cikin lema da goma asalin hijirin abin nan in ka zauna gaba gare ta da su ta a ce yaron da kake kai rike duke su kamar ka ba su ga dubare kare to kare da ma'an ba ne zakka su lokacin nan tana fitta zakka daga dukiyoyin kun ga wannan ya nuna cewa ana fitta zakka da daga duke yara wafiyu kuma cikin muwatta wa ana umar radiyallahu anhu bi tajri fi ya yatama li an la ta'kula ku. ko yi fatauci cikin dukiyar marayu don kada abin zakka ta canje ya canye dukiya wato kada ka ɗauki dukiyar maraya ka aje ba ka motsa ta domin ka aje shi kenan shekara da su a tafi da zakka amma in an yi ta fatauci ta ƙaru to shi kenan sai zakka ta ɗiba ta bar ɗiba kun gane ko kamar yaya take ajewa ke ya sa banki banki ba cikin deposit ake ajiya ba a sai a ne a hidda zakka tilas ne in shekara ta yi a ga abin da ya yi a hidda zakka hakkin alkali ne da hakkin waliyansa a wani zaka in shekara ta yi tun da alkali aiki yake ya kamata ya zan akwai wani da tunatar da shi ka gane in ba haka nan ba wa zai iya wa zai a gane sai dai yana yiwa a sa cikin rijistar abin da littafin registration guda na dukiyoyin yara shi zan in lokaci ya yi a ɗora biyu da rana a sa wani a ko mai abin nan ka gane ko wa mislu hada la yuqalu min qibal ra'ayi wannan aiki da Aisha take yi ba a cewa da ka ta yi lalle yake tana da wani ilimi daga annabi ولا يخرج ولي الأيتام الزكاة عنهم إلا بعد أن يرفع الأمر للإمام أما كما شي ولي لا روان ديك دوك يسمع تهنن سا إن لو كتن كايا يا إيدي سابرين هيك زكاة سيح أوكا دوك وكو بابوك يبقى الزهني ما ترى ربا تبقى باشين تجاو القالة تتوتن domin duk abin da yake akwai tuhuma da tsara haƙƙin wa mai rauni kun gane kuma da yake ɗan uwanka ne amma yana yawa ka cuce shi kun ka gani to ka sun tsaya matsayin kotu